assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana musulmi a wannan babban ɗaki na taro a wannan gari mai albarka garin kano a ɗakin taro na apicent a cikin birnin kano barkamu da kasancewa a wannan safiya ina fatan abinda Allah ya kawo mu ya kuma haɗa mu ya sa mu yi shi lafiya mu kuma gama lafiya fata na Allah Ubangiji tabaraka ta'ala yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna babban burin musulmi idan ya mutu Allah ya ɗauki ransa ya gan shi a gidan aljanna tsundum ƙarshen tika tika tik duk wani abu da ka sani na duniya ƙarshensa ko ƙarewarsa shi ne mutum ya mutu so muna tunatar da kanmu Allah muna tunatar da ainihin wato kanmu shari'a muna fatan Allah ya datar da mu babban abin da ya haɗa mu anan shine munasaba ta aure don mu yi wa ango dan uwanmu da Allah ya bashi arziki na samun karuwa ta aure nasiha ita ma matar da yan uwanta da danginta a musu nasiha sako ya ishe musu kuma ba su zo ba amma za a kai musu mu kuma da muka zo saboda zumunci da 'yan uwantaka fatanmu a allah madaukin sarki ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon amfanuwa da abin da ya haɗa mu a nan kuma da abin da za a gaya mana allah ya ba mu nasarar dacewa ina addu'a ta musamman ga waɗanda su ne rukunin haɗa mu a wannan guri a alhaji yusuf umar muna masa addu'a allah ya ƙara masa lafiya da imani da haƙuri kuma allah ya saka masa da alkhairi akan wannan kyakkyawar tarbiyya da yawa, wato ɗansa muna addu'a ta musamman ga alhaji aliyu abdullahi wanda iyaye ne da ta dalilin 'ya'yansu muka haɗu a wannan wuri uban ango da umar uwa a uban amarya kenan da shi dan uwa a malam umar yusuf shi ma muna masa addu'a ta musamman a tare da amaryarsa insha Allah fauziya aliyu wanda alhamdulillahi duka iyayen suna nan sannan kuma angon shi ma yana nan amarya kuma sako zai kai mata insha Allah ga su a zaune a nan high table muna muku addu'a ku sani cewa arzikinku ne haɗa mu a nan haihuwa da kuka yi ta albarka ta alheri ita ta haɗa mu a nan muna fatan Allah ya ƙara muku ingancin lafiya da imani kuma kamar yadda ya nuna muku wannan farin ciki ya ninninka muku shekaru tare da lafiya da imani ku ga cikokin ku da kuma tattaba kunnen ku ina addu'a ta musamman ga duk waɗanda suka zo wannan guri cikin abokanai da yan uwa na ango da jami'an tsaro da masu alamar uniform da wadda ba su shi duka muna muku addu'a Allah saka muku alkhairi kina yanzu mun haɗu ne saboda dalilin auren dan uwa a ah, Alhaji Umar Yusuf kuma da amaryarsa ita fauziya aliyu zan ɗauki maganganu na gaba-gaba kamar haka yan uwa musulmi na duniya gaba ɗaya aure addini ne aure ibada ne ku sani cewa dukanmu nan gaba ɗaya aure ne ya samar da mu ba wani wadda zai yadda a yau a ce da shi ba ta dalilin aure aka same shi ba wannan ba sai na ja aya ko na ja hadisi ba kun sani tarbiyyar mu addinin mu koyarwar da aka yi mana shine mu yi aure na sunna Allah ya halatta mana mu tara 'ya'ya da zuri'a mu samu iyalanmu Allah ya albarkace su ya albarkace mu baki ɗaya da haka ashe aure shine ya haɗa kuma wannan aure ba ana yin sa ne da ra'ayi ba ba ana fifita al'ada ne da gargajiya a cikin shi ba tunda Allah ne ya ce a yi a cikin alkur'ani ayoyi barkace suna magana akan aure su ya kamata musulmi su ba wa Allah cikakken goyon baya su ba wa shari'ar musulunci cikakken goyon baya ta yi musu bayanin yaya ake yin aure an daɗe ana yin aure da na al'ada da na gargajiya da wanda ba musulmi ba da musulmi duk suna yin aure yanzu za ka yi haɗuwa da kirista sai ce ma wannan matata ce ba yahudi sai ce ma wannan matata ne wani kafiri sai ce ma wannan matata ce duk suna yin aure musulmi ma ya ce wannan matata ce to amma wane ne ya yi auren a bisa tsari na shari'a duk wanda yake so ya ci moriyar wani abu da aka ce shari'a ta ce to ya yi ƙoƙari ya ɗabbaka wannan abin a bisa shari'a abin da nake so in ce shi ne ya kai ango ya kamata ka sani wannan ibada ce ka tunkara ka ajiye maganar biki ka ajiye maganar taro ka ajiye maganar haɗuwa da za a yi da sauransu wata ibada ne dauka kamar kiyamun laili za ka yi na dare dauka kamar azumi ne za ka yi na farilla ko na nafila ɗauko mutum daga gidansu ka kawo shi gidanka ka ciyar da shi da safe da rana da daddare kai ne ciwon kansa kai ne ciwon cikinsa kai ne larurarta kai ne kaza wannan ba abu ne na wasa ba kuma ya kamata ma'aurata su sani cewa shi fa aure ana yin sa ne wato a zauna har abada ba wai ana yi ne a kashe shi ba kamar yadda wasu suke da wai aure na mutuwa temporary marriage a zo a yi aure bayan shekara ɗaya shekara biyu ko ƙasa da haka kawai sai mutum ya zo ko sai ya sallama mace kore ta aure ba ana yin sa bane kamar yadda ake sayan mota an mutum ya gama hawanta aka gama yayinta sai sallame ta shigo da wata sabuwa ba haka ake auren shari'a ba aure ba ana yin sa ne kamar yadda ake saka riga in tana sabuwa kana marmarinta da ka gama sake ta ta sha wanki da guga ta ishe ka sai ka daina saka ta ka daina yayinta daga baya ma dai ka kyautar da ita to kada mutum ya mai da dan adam mace da zai aura ya mai da ita a bisa wannan tsarin wadda da yawa yau daga cikin mutane Allah ya sauwaƙe akwai masu yin aure da irin wannan niyyar akwai masu aure na ɗanɗano akwai masu aure na sha'awa akwai masu yin aure seasonal aure akwai masu yin aure don kece reni. akwai masu yin aure don huce hushi akwai masu yin aure don yayi akwai masu yin aure don gadara akwai masu yin aure don nuna isa akwai masu yin aure don kaza don kaza wa ila zalika akwai kuma masu yin aure don Allah to muna fatan auren ango ya zama aure ne ba da waɗancan manufofi aure ne na Allah ma'ana aure ne da an auri yarinyar nan har abada ana ganin mutu raba iyayenmu da kakanni aurensu da suke yi a da ya fi daɗewa amma auren da ake yanzu ban san me yasa baya daɗewa ba muna sane cewa za ka je yau a ƙauyenku ko a garinku ka shiga wani gida ka gaida wata tsohuwa da mijinta tsoho duk sun tsufa in an tambaye ka shekarar su sai a ce yau shekarar su saba'in da yin aure yanzu auren da ake a wannan zamanin kana jin shi wanda ya je neme ta aure yana jin a ransa zai shekarar saba'in da wannan yarinyar calamities sun yi yawa fitintinu da rigingimu sun yi yawa ita ma tana tunanin ba lalle ba shi ma yana tunanin ba lalle ba mala akwai tsohuwar da aka ritsa ta ana magana da ita ta ce tun da ta shigo gidan nan yau sama da shekara hamsin ba ta taɓa yin yaji ba shekara hamsin rabin karni kenan rabin ƙarni ta ce wallahi yaji ta fita ta tafi gidan iyayenta saboda an bata mata rai bata bai ba saboda su iyaye da kakanni a da sun gina 'ya'yansu akan tarbiyyar aure lokaci ne na haƙuri yanayi ne na haƙuri mu ko yanzu koyawa yaran ake in ya miki ki matsa kai ma in ta taka ka taka ta haka ake to duk lokacin da aka hada mai karfi da mara karfi aka hada su faɗa ba ya adalci ba dole wani zai cuci wani dan kwamici ya fi karfin mata shi miji ne kashinsa ya fi kashin mace fawarsa a gida ta fi fawar mace da jama'a ana yin aure ne don a zauna kuma duk cikin ku duk wanda zai aure to da Allah ya yi aure da niyyar ya rike matar ya kula da ita don haka kada mutum ya gaggawar yin aure ba tare da ya binciki wace ce abokiyar zaman da zai iya shekara ɗari da ita ba one of the mistakes da samari youths matasa suke yi sai mutum kawai kyalkyalin bakin titi da ganin wanci haka ganin yanzu ba a mata ganin gobe ji bukata sai ya ɗauki mutum sai je aure daga baya sai ga auren bai dade ba ya rasu saboda ba a yi dogon tunani ba malamai cewa suka idan za ka yi aure ka kalli wannan matar kamar ta kallon yanzu iya shekara ɗari da wannan matar kamar ta kallon wannan fa ita ce uwar 'ya'yana wannan fa ita ce kakar jikoki na wannan fa da ita za mu tashi da ita za mu yi kaza in na samu ita ce in ban samu ba ma ita ce wannan in na samu muna tare in ma ban samu ba ma dai muna tare kallo ake yi wa mace kallo na nesa zan zauna da ke samar shekara ɗari iya mutuwa ba wai ina miki kallon kawai yanzu yanzu in gama cinye buƙatar in jefar baka kamar yadda mai mangoro yake sayan mangoro ya gan shi bulbul a hanya a titi in ya tsotse bawon ya tsotse zagin ya cinye duk abin da yake jiki kwallon mangoron sai ya jefar da shi ba a yin aure don haka wannan shine bambancin auren musulmi da wanda yake ba musulmi ba da ka sako ya ishe wa amarya ka sani cewa wannan aure mutuka raba da haka duk abin da za ki yi ki samar da kwanciyar hankali da nutsuwa da zaman lafiya a wannan gida naki da ake masa shimfiɗa har aka yi wa'azi a kansa to ya kamata ki ji tsoron Allah ki respecting wannan dama da ki samu duk abin da zai iya taɓa miki auren ki karki yadda da shi kuma ko daga ina ne zai zo shi ya kamata matan mu san da wannan kada ƙawaye su kashe miki aure kada makota su kashe miki aure kada kawayen tiktok facebook youtube wace ce hanyoyin sada zumuncen nan ki biya su sune ne za su rinka baki shawara alhali kina da ƙur'ani kina da hadisi kina da addini kina da tarbiyya kina da iyaye wanda yau da yawa daga cikin dalilan da ke kashe mana auren rake mu shine rashin girmama na gaba da rashin karban shawara wurin na gaba da kuma rashin tuntuɓar shari'a lokacin da matsala ta same mu da haka mu mata ya kamata su san da wannan dan da yawa daga cikin dalilan mutuwar aure ana samun su ta ɓangaren mata da rashin haƙurinsu da ainihin wato rashin jurewarsu da aka yan uwana ku gane cewa daga cikin manufofin aure shine a yi a zauna ba wai a yi a watse a tafi ba Daka wanda ya shirya zai yi aure to ya shirya da wannan niyyar sai Allah ya yi masa albarka ya taimake shi annabawa sun yi aure sun haifi 'ya'ya annabawa sun yi haƙuri da matansu da iyalansu sabai sun yi aure sun yi haƙuri da matansu da iyalansu kuma ku yi aure ku yi haƙuri da matanku ba a yin aure ba a haƙuri iyaye da kakanni suna faɗa cewa wai da aka yi aure an ɗauko amarya za a kai ta a hanya sai aka tsaye da su sun zo za su shiga gidan amarya sai ake jayayya soyayya da haƙuri su suke musu ita soyayya ta ce ita za ta fara shiga ɗakin amarya a ji wannan karatun karatu ne na iyaye da kakanni soyayya ta ce ita za ta fara shiga ɗakin amarya haƙuri ya ce sam shi zai fara shiga aka yi ta bugawa amarya dai tana tsaye a gefe ango yana tsaye a gefe ga waɗannan shugabanni guda biyu jagorori ita soyayya ta ce inda ba ni a zuwa a auren haƙuri kuma ya ce ni kuma idan ba ni a zauna auren soyayya ta ce to ai ni zan fara shiga saboda sai da aka yi ni sannan ake tunanin ka kai sai hakuri ya ce kuma to ai duk auren da kuma ni kuma ba ni ne shimfiɗar gidan ba to soyayya ba ta da ƙarfin da za ta iya riƙe aure kowa ana ta debate ya aka yi sai alkali ya zo kai faɗi naka ke faɗi naki hakuri ya yi bayanin sa soyayya ma ta yi nata bayanin da ƙarshe alƙali ya ce a'a hakuri shi zai fara shiga saboda akwai lokacin da za a zo zaman auren soyayyar ta kau saboda wani sababi da wata matsala ta rayuwa ka ji son ya fita a ranka wannan soyayyar da ta sa ka aure ta ya fita a ranka yanzu me zai zaunar da ita hakuri da tarin 'ya'ya da tunanin yau da gobe da haka haƙuri bismillah haƙuri ya shiga shi shimfiɗa ya zauna aka zo kansa aka zaura to wannan shine auren da yake dadewa saƙon abin da suke so su ce muku duk auren da babu haƙuri a cikinsa bai lastin da haka ango ya sani cewa cikin abin da ake buƙatarsa da shi shine ya haƙuri kuma idan kun lura a al'adunmu na yau da gobe idan mutum ya yi aure cikin abin da ake gaya to wani sai fa hakuri ba ku ji ana faɗa ba kun ji ana cewa to wani fa sai an dage da soyayya kun ji ana faɗa wani sai fa soyayya sai a ba yi cewa ke me to wani sai fa hakuri wallahi ko iyaye ko yau ko gobe ko asabar ko ladi in ango zai shiga in dai zai je wajen iyaye za su yi mai nasiha wallahi sai sun gaya wannan kalmar to sai fa hakuri abu na ƙarshe da za a gaya masa kenan wasu haka za ta gaya mai baban shi haka zai gaya masa ashe wannan yana nuna mana me lalle hakuri rukuni ne a cikin zaman aure fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun fasbir sabran jamila kayi hakuri kayi hakurin dan Allah wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim kar kai bacin rai da bakin ciki da damuwa akan su buga mana misalai na rayuwa da aka yi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda shi kansa annabi sai da ya hakuri, da aka kada wani mai aure ya ɗauka cewa zai aure bai haƙuri ba ga misalai abubuwan da suka faru a gidan annabi wanda dole ya haƙuri tunani kuma lalle mu yi haƙuri a cikin zaman mu na aure wallahi duk mijin da baya da haƙuri wallahi aurensa ba zai daɗe ba haka duk matar da bata da hakuri, ina shaida miki aurenki sunan sunansa matacce Da daka dole ma'aurata da miji da mata a dole fa ba wai shawara muke barwa ba a dole dole dole sai kun yi hakuri matukar kuna son ci gaban auren ku annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin sa na shugaba na gaba daya Allah ya jarabe shi da wasu abubuwa da matansa a gidansa aka yi ta yi kuma dole sai dai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana matansa suka yi hayaniya hayaniyar shine wato musu irin na kishin mata a riwaya aka ce an kai ga bacin ran da aka yi har sai da aka zo ana jifa da tuwo wannan ta jefi wannan <laughs> wannan ma ta jefi wannan amma da yazo zo ya yayi zagi bai zagi ba ya saki bai saki ba yayi duka bai duka ba haƙuri ya yi kuma a tsakaninsu musamman wanda yake da mata ɗaya ko biyu alkawari ne in akwai mace ɗaya biyu ka haɗa su kai ko ba ka haɗa su ba in dai suna ƙarƙashin igiyar aurenka to da ikon Allah sai sun samu sabani. ya kamata ka shiga makarantar annabi makarantar haƙuri a zaman aure ka koya don ka ɗabbaka shi a gidanka mata annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran suka raba kansu gida biyu yana da mata goma sha uku ko mata tara da ya zauna da su lokaci guda akwai 'yan bangaren na na aisha masu goyon bayanta akwai 'yan bangaren masu goyon bayan na na hafsa ka duba gina annabi ne fa ma'ana supporters na wancan da supporter na wancan wanda suke goyon bayanta sabai suka zo da wata ɗabi'a cewa duk ranar da za su kawo kyauta wani abu na arziki sai a zaɓi ranar da nana aisha take girki kawai sai a sai a kawo kyauta wa annabi sai a ce yana ɗakin aisha wani abun ya dami ya damu su matan sai suka yi mitin suka kira na na fatima suka ce ya fatima ku ji wannan kalmar ki je ki gaya wa babanki ya ji tsoron Allah dangane da mu'amalar da yake mana da mu da Aisha yau ga annabi ana cewa ya ji tsoron Allah a gidansa la ilaha illallah Allah ne fa yace masa ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai annabi ka ji tsoron Allah amma yau ga matansa suna cewa ya ji tsoron Allah lamarin mace malam sai ita Fatima ta je samu manzo Allah sun ta ce ya Rasulullahi ya babana matanka sun aiko ne wajenka me suka ce sun ce a gaya maka ka ji tsoron Allah akan mu'amalarka da Aisha me ya faru me yasa idan za a kawo maka kyauta sai a rinka zaɓar ranar da kake ɗakin Aisha sai a kawo maka sai annabi ya shiru sai da dariya me yasa saboda ya san ba wani abu ne da shi ya shirya shi ba ko incidentally kawai haka abin ya zo shi to amma ya san ɗabi'a ta mata dole ne sai sun nuna ciwonsu da damuwarsu a kai sai ce da fatima yassa kina sona kina ƙaunata ta ce e ina son ka ina sai ya nuna aisha sai ce fa ahibbi hadhihi to ki so aisha ki rabu da maganan waɗancan ta tashi ta je gurin matan shi me ya ce ta ce ga abin da ya gaya mu wannan zance dai a haka ya mutu me yasa saboda ai shi annabi bai ma san ana yi ba kawai sahabbai suka shirya suka tsara babu wani abu na cewa an yi ba daidai ba saboda su suka ga dama su suka kawo kyauta yanzu inda bai yi haƙuri ba da zai dau mataki a gidan sautaran na na zainab ta kawo wa annabin abinci na na zainab abinci ta kawo masa yana faɗakin aisha kawai sai ga dan aike da kwanan abinci daga ina aisha ta tambaya sai aka ce daga gidan na zainab me wannan ta bude sai ta ga abinci kishi na mata sai ya dauki na aisha sai ta buge hannun da ta buge hannun sai abincin sai ya zube sai kaskon sai ya karye sai ya fadi sai ya watse annabi a gabansa aka yi haka sai ya kama dariya ya ce ha gharat ummukum gharat ummukum ummul mu'minina aisha kishi ya kama ta kishi ya kama ta kishi ya kama ta a nana aisha ta dauka shikenan sai annabi ya ce to qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid yanda kika fasa wannan kwanan to haka fa za ki biya shi abincin da kika zawar to fa haka za ki kawo wannan abincin malam ka duba wani alkali mai hukunci yana dariya da ni da kai la'allahu inda ni ne ko inda kai ne da fada za a kare. da fada za a kare. don abu ka zanki ke aka kawo wa wallahi tallahi in kika sake wannan sai na miki kaza sai na yi kaza daga nan kuma fada ya tashi daga nan rikici ya tashi watakila ya zo ya taɓa mutuncin auren da darajar auren annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kai ga matarsa sai da suka yi masa wani abin da wallahi azimu sai da ya kaurace musu wata guda gaba ɗayansu duka ya kaurace musu ya yi zama suna kallonsa yana kallonsu ya musu horo amma malam bari ka ji abin mamaki a ranar da annabi ya dawo sallallahu alaihi wa sallama ranar da ya dawo ranar 29 ne ga wata sai na aisha ta ce masa ai watan bai gama cika ba ai saura kwana ɗaya ya kamata ai murna ya dawo fa ya kamata a ce sanda zuwa lale amma da yake mace mace ce sai ta ce masa saura kwana ɗaya sai ce haba aisha ai shi wata haka ne sai naɗe hannunsa haka haka ya yi goma sau biyu goma sau uku na ukun sai ya naɗe hannunsa ɗaya sai ce ai wata asali a musulunci ai ashirin da tara ne daga nan ne aka samu lissafin wata a musulunci kwana ashirin da tara ne wata idan ya kai talatin to ba a gan shi ba ne ba yanzu kai inda kai ne da suka ka ce to na ƙara wasu wata uku amma sai ya haƙuri don a koya mana me a koya mana haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha wata rana yace ai ina ganewa idan muna zaman lafiya in muna walwala hankalinki a kwance ni da ke idan an zo in kika zo rantsuwa cewa kike wa rabbi muhammad wa rabbi muhammad ko rantsuwa za ta ce ce wa rabbi muhammad ya ce amma ranar da na bata miki rai ko kika ji ba daɗi idan kin zo ma cewa kike wa Rabbi ka'aba ba za ta faɗi sunan muhammad din ba sai ta ce wa rabbil ka'aba malam wasu wannan scenarios ne na abubuwa da suke ta faruwa a gidan annabi da suke nuna cewa lallai ita fa mace fa ya kamata miji ya sani ita fa mace fa sai an yi hakuri ba idan fa ba yi hakuri ba mace fa akwai damuwa manzo Allah ya ce innal mar'ata khuliqat min dhila ya ku maza mace fa an halicce ta ne daga karkataccen kashi Shi ne dila wa inna awaja ma fi dila'i a'lahu kashin da ya fi kowane kashi karkata shi ne kashin da yake sama ribs kashin haƙarƙari. in an yanka dabba ka kula ba a miƙe kashin haƙarƙari yake ba a naɗe a naɗe a naɗe kuma wanda ya fi kowanne naɗewa ne kashin da yake ƙarshe na sama to da wannan fa aka halicci mace Ya yace fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu idan ka ce sai ka miƙar da shi to karya shi za ka yi in ka ɗauki ƙashin hakarkari ka danna shi ka ce sai ya miƙe to karya shi za ka yi haka duk lokacin da ka ɗauki mace ka ce sai ta maka ɗari bisa ɗari to wa kasurwa talaquha karya ta za ka yi karya ta kuma shine zakinta. wannan hadisin yana nuna mana cewa ba yinta za a yi mace ta yi maka behaving ɗari bisa ɗari wallahi duk ƙaunar da take maka duk soyayyar da take maka duk abin da take maka wata rana wallahi azimu sai ta bata maka wannan shine shari'a wannan shine addini kenan duk mijin da bai shirya wa hakuri ba to gaskiya bai shirya wa aure ba kuma ku lura duk mijin da baya da hakuri za ku yana da aure sake ya aura ya sake ya aura ya sake ya aura ya sake in Allah ya sa da in dai mace ce alƙawari ne sai ta bata maka rai ha to malam mota ma da zaka je ka cire miliyoyin kuɗi ka sayo ta ka saye ta ka yi wanka ka shirya za ka tafi wurin arziki ka zo ka yi ka yi ta tashi ba mata komai ba ta ki ta tashi da kudinka da komai kana ta kashe mata kudi ba ka kashe iyalinka kudin da kake kashe mata amma ka yi ka yi ta tashi ta ki ta tashi ya za ka yi dole ka gyaro ta ka ci gaba da hawanta rigar ka za ta yage haka za ka yi ta gurin tela ya dinke ta ka dawo ka ci gaba da sata ka ce wallahi ina son rigar nan ka za ta yi datti haka za ka kai a wanko ta a dawo Allah ya san kowane mutum ɗaya sau nawa yake wanke hularsa kafin ya sallame ta Allah kawai ya baro kan sani. amma tana bata masa rai wata ran ta yi datti wata ran ta nade wata ran gumi ya bata ta wata ran wata rana to haka yan uwa matan ku za su iya bata muku da haka dole ne ango ya sani cewa sai da hakuri wannan hakurin farukuni ne a cikin aure idan ba ku yi hakuri ba wallahi al'azimu ba za ku zauna lafiya ba kuma daga cikin dalilai na nuna mana cewa musamman a wannan zamani sai mun yi hakuri, jama'a ya kamata ku sani matan wannan zamanin ba irin matan jiya ba ne wallahi mata ne na daban allah ya musu albarka kamar yadda mazan zamanin su ma ba irin na jiya ba ne na yau ne ku lura duk mutumin da ya auri mace ya karanta ta ya gane ɗabi'arta duk lokacin da baka san halin motar ka ba fa za ta je ta jefar da kai ta saka a rami duk wanda bai iya tuka mota ba hadari yake yi duk wanda bai iya tuka aure ba zai kashe aurensa ko auren ya kashe shi da haka ku karanta matanku karatun ta nutsu ka fahimce ta ta yaya mai saurin fushi ce tana da haƙuri mai biyayya ce ɗari bisa ɗari ko ko hamsin bisa ɗari ce mai ladabi ne mai girmama mutane ne mai kaza ne mai kaza ne dole ka karanta mace ka fahimce ta mun zo sulhun wani aure wani mutum ya kira ni ya ce matarsa suna damunsa ya rasa inda zai daita ta fitine ne ya yi ta maganganu na ce a'a a babi na adalci ya kamata ka bani ita na yi magana da ita don tabbatar da shin wannan allegations da kake yi a kanta gaskiya ne ko kuma akwai kuskure da son zuciya ya ce malam ai sai ma mu taho da ita gaba daya na ce to yayi alal aini wa ras da suka shigo wuri na ofis yanda ya shigo haka na karanta shi ita ma yanda ta shigo haka na karanta ta ina so in fanci yaya take da suka taho suka shigo shi da ya zo ya gaishe ni malam sannu ya yi gajiya ya aiki Allah ya saka da alkhairi sai ya zauna ita mata ko kula na bata ba aurenta ba zan gyara mata ko kula ne ta ce sannu malam ina kwana bata yi ba na ɗauki jan biro na rattaba na ceto kin jawo wa kanki daga nan na fara fahimtar ina kiki kuma gaskiya ne yanzu a hankalce mace mai tarbiyya da sani ya kamata mijinki ya yi wani abu ai ya kamata tunda abu ne mai kyau ke baki ko dan biyayya ma ga mijin abu na biyu kin zo wajen wani mutum da yana da muhimmanci a rayuwar rayuwarku tunda yau wata larura ce ta same kuna neman zai warware muku gaisuwa ina kwana ina gajiya ya gagara to wannan ya nuna mijin naki ma ba kya gaishe shi wani ya ce za mu taho ga munan muna tahowa sai ta ce ba zan taho tare da kai ba ya ce mu je da mota ta ce ta wulla masa makullin motar ta ce je ka tuka motar ni zan hau mashin ta ma'ana su haɗu a mota ɗaya tana fa ƙarƙashin aurenta aurensa su haɗu a mota ɗaya su taho wajen malam a yi musu sulhun auren bai isa ta haɗa mota ɗaya da shi ba matar da wai zai haɗa wai shimfiɗa da ita to kaga wannan matsaloli ne masu tarin yawa wani ya ce wallahi malam za mu iya kusan kwashe watanni wallahi ba ta mun magana ba na mata ka lura da wannan kuma, malam watanni malam ko a ofis ne a ofis kawai ka share wata uku baka magana da wani ai abin zai dame ka ga kujerarka ga kujerarsa duk da cewa ba ba ɗaki ɗaya kuke kwana ba ba kaza kaza ba amma zai zo bai zai kula ka ba kai ma ba za ka kula shi ba wallahi sai ka ji aikin ya fita a ranka kulu imajin matarka ta aure ta sunna za ka iya ɗebe watanni akwai wanda aka ce ya fi shekara baya mata magana ita ma ta shekara ba ta kula shi haka fa hausa fulani muke wannan zaman auren me yasa saboda ba haƙuri akwai masu zagin iyalansu zagi uwa ka ubanka wannan duk ina kawo muku misalai ne na auren zamani na rashin haƙuri mutum yadda zai zagi yaransa masinjansa leburansa wani na ƙasar shi haka zai sa matarsa a gaba ta ɗura mata ashar kar ka manta fa wannan fa uwa ce ga 'ya'yanka da kake haifa wallahi akwai matar da ta ce mu malam in ya tashi ce mu yake Allah ya tsine miki albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu miji na sunna na shari'a musulmi ya buɗe bakinsa ya ce wa matarsa Allah ya tsine miki albarka kuma ta zo ta dafo masa abinci ya ci da magarba tsinanniya da Allah ya tsine mata albarka da maka abinci kai ma kana cin abincin tsinanniya kenan ya za ka yi albarka kai ma kuma wanda Allah ya tsine mata albarka ita za ta haifa maka yaya masu albarka yanzu kai za ka yi ta haɗa inuwa da gida guda da wanda Allah ya tsine mai albarka ka sani a matsayinka namiji lokacin da ka buɗe baki ka tsine mata mala'iku sun ce amin matar da aka ce aljannata yana ƙarƙashin tafin kafarka ka buɗe baki ka yi mata la'anta to akwai wanda in ya zo zagi shi kuma sai ya kira mahaifinta sunan mahaifin sai ya dora mai ashar akwai wadda ta ce wallahi malam uwa ta yake zagi a gabana akwai wacce ta ce wallahi malam idan iyayena za su gama rashin lafiya wallahi baban ummi bai zai je gaida babana ba bai taba ba ku ji da kyau maza kuna kallo na ku ji da kyau mutane daban-daban halayen su bai da kyau yanzu mai haƙuri da aka ce yayi haƙuri a aurensa shi ne zai wannan baban matanka bai da lafiya ta ce waya wallahi ya buga waya ya ce alaji ya jiki wallahi ba zai ba rajul mutakabbir mutaqadris mutum ne wanda yake yana ji da kansa mai fadin rai mai fushi baya murduwa yana ji da kansa mai isa ne akwai wacce ta ce wallahi malam duk ciwon da za ka yi baban momi ba zai taba ce maka ya jiki ba shi baya gaida mace baya yi sai san girma da aje a gaishe shi yanzu da haka za ku ta zama da 'ya'yan mutane kuma ku je kuna so ku ji daɗi kuma yanzu da haka kai in ka aurar da 'yarka kana so wani ya mata mai kyau kai ga 'ya'ya nan series ka haifi namiji ka haifi mace ka haifi namiji ka haifi mace ka manta tsiyar da kake yanka wa 'yar wasu wallahi sai an yi wa yarka rashin mutunci rashin kyautatawa wannan shine ke lalata rayuwar auren mu hausa fulani da nesantar da kai ga karantarwar addini da haƙuri da tarbiyya yau an mai da aure bauta mutane sun mai da aure wato wani lau'i ne na slavery kamar slaves bayi ne ake aurowa mutum ya ajiye mace ya tazabtar da ita wata ce wallahi malam idan na masa laifi tsugunawa nake ina kuka ina rike hannunsa ina rike kafarsa dan Allah ka yafe mu dan Allah ka yi hakuri ta ki bani guri yar abu kazan kwa. ya dora mata a shirya zage ta wannan namiji ne na kwarai rajul salih hada wannan shine mutumin kirki haba da Allah kai ba kana yi wa Allah laifi Allah yana yafe maka ba yanzu dan adam yana tare da kai ya maka laifi ya yadda ya yi kuskure ba za ka yi haƙuri ba ba daidai ba ne nam akwai ladabtarwa ya kamata miji ya ladabtar da matarsa in ta yi ba daidai ba amma ya zama ala hududi shar'a a bisa ƙa'idoji na shari'a iyaka ta shari'a ba kame da mutum ya zama bawa ba wata ce duk ciwon da za ka yi ba zai kai ka asibiti ba shi baya kai matansa asibiti ciwon ciki tana naƙuda ce ki daure ne daure ne daure wallahi sai dai ta haihu a gida shi wai ka'idarsa matansa ba ta haihu a asibiti ka duba irin wannan rayuwa da take cike da haɗari mutum ya ajiye mace ce ta zubar da jini za ta haihu amma shi ba za a kai ta asibiti ba ba na muku maganar sutura wannan na kawo muku sura ne na zaluncin da maza suke a gidajensu sutura wallahi malam wani tun daga kayan lefansa malam tun daga kayan lefan da yake bai sake mata kawo yau shekara 25 a gabansa kuma ta faɗa ba yi amma shi duk inda aka yi wata ɗaya biyu za a cin da riga yanda namiji yake canja dinki a ƙasar nan da haka muke canja wa matanmu kayan sakawa da ba mu fita waje muna kalan matan banza a waje ba sutura ita ce mace kwalliya da gyara jiki shine mace awa man sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin mata annabi suna ado mata annabi sune abun koyi annabi yana sayo matansa sutura yana yalwata musu a rayuwa nana aisha yaƙi aka je ɗaya daga cikin yakukan da manzan Allah ya je da sarƙar ta ta je ta jefar sarƙa ta wuya malamai suke shari'a ke cewa yanzu ashe mata annabi daidai da yaƙi ma za a je da sarƙa a wuya dole mace sai da sarƙa a wuya dole sai da zobe sai da awarwaro dole sai da ɗan kunne dole sai da koda dole sai da turare dole sai da gyaran gashi dole sai da canja sutura in dai da hali da rufin asiri wannan ɗabi'a da muke da ita na rashin tausayi da rashin jin kai mutum ya ta kashe wa abokanansa miliyoyin kuɗi amma kuma ga iyalin suna cikin talauci da ita da yan uwanta da danginta wannan ba daidai ba ne mutum ya kashe kuɗi a waje amma baya iya kashewa gidansa wannan ba daidai ba ne da haka ya ku maza ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mata suna da haƙƙi a kanku kamar yadda kuma kuna da haƙƙi a kansu qur'ani ma haka yace walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf rijali alaihinna daraja suna da haƙƙi a kanku kamar yadda suke da kuna da haƙƙi a kansu zaman aure cuɗe ni in cuɗe ka ne taimake ni in taimake ka matarka takan zama mai gadi a gidanka wani lokaci mai gadi wallahi wallahi malam mutum sai tafi ya bar naira miliyan ɗari a ƙarƙashin gadansa ba a kule gidan ba haka zai tafi harkarsa in an yi magana ce akwai iyali na gida ashe ta zama mai gadi idan gidan nan ba kowa kai saka da ka bar miliyan biyar ma tsoro za ka ji kana zo a haura mutum zai tafi a ƙasar waje wata biyu wata uku ba mamaki wallahi tallahi akwai kadara da kayan kuɗi sama da biliyan guda amma wannan mata kwaya dai ita ce za ta yi ta gadin gidan nan ta tsare masa arzikin shi ashe mata kan wayi gari ta zama mai gadi mata takan wayi gari ta zama kamar uwa gare ka yadda uwa take rarrashin ɗanta wallahi akwai matan da haka suke rarrashin mazajensu idan baka da lafiya ta zo ka ta taimaka kamar yaya kamar ɗanta ta rike ka ta rungume ka ta shafa kanka akwai matar da ita take mijinta tsarki ita take masa wanka ita za ta dafa masa ita za ta ajiye shi ita za ta masa wanki ita malam wallahi malam matan mu wallahi suna kokari hidimar da suke wallahi suna kokari ya kamata mu appreciating kokarin da suke mana malam hidimar da matarka take mafa kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ba za ta yi maka ba za ka iya kiran kanwarka koya ka ce taimaka za, wala ce baran yi ba kuma ba komai kaga wannan fa tafi fi kusanci gare ka kuma ko gado aka zo sai ta ci a wajenka ita ka ɗaya bisa takwas ne a cikin dukiyarka amma kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya shagigiya za a yi juyin da wallahi sai ta fi cin gadon ka sama da matanka. in mata hudu kake da su ka mutu wannan wani uba ɗaya ɗin shi za su yi tarayya su je su ta rikici a ciki amma kanwarka shagigiya fa amma wallahi za ka iya bada umarni kanwarka ta ƙi tafi amma ta bi, malam akwai masu duka duka namiji ya sa hannu mari ba ko kwanan nan akwai matar da ta ce min yanzu haka malam akwai targade a jikina saboda dukan da miji na yi mun targade ya targada ta akwai matar da ta ce min wallahi malam yana da wata igiya da yake daure ni a jikin gado kafar gado daure ne yake tamau kamar yadda ake daure goro ta ce ta duka wallahi jama'a wannan ina gaya muku ba wai ba wai wargi bane ba labari malam gaskiya ne akwai wacce ta ce wallahi malam rufe kofa yake yanda ka san mutum ya sa bol a daki ya daka ta nan ta ce wallahi haka yake mu ta ce amma abun mamaki malam da na je gidan iyayena na gaya musu abinda baba na ya fara cewa akwai matsalar ci ta ce babu akwai matsalar sha ta ce babu wurin zama fa ta ce babu kudin makarantar yaya fa ta ce babu asibiti fa ta ce ba matsala tashi don uban ki bi. don uban ki tashi ki bi. yar banza kukan banza ma kike yi kukan daɗi kike yi a wannan zamanin miji ya ɗauke miki nauyin ci da sha da kaza da kaza da kaza dan ya da keki zai ƙare yana dukan ki ne ai wata ran zai daina dukan wannan shine mentality din malam bahaushe ba fulatani haka ya mayar da ba ni sunan shi haka ya mayar da yan nan bugu bugu duka rauni hajjini ina gaya muku wannan fa yana fa faruwa ne ba ɗaya ba biyu ba in ana ba ku labarin gidan malam bahaushe malam ba ne gidajen mu wallahi shi sa wasu turawan suke rubutu suna zagin mu suna ɓata mana suna saboda rashin kula da hakki yanzu din nan yanzu dab da zan taho din nan yanzu yanzu nan wata yarinya ta kira ni ta ce malam duka duka shekaru na ko ashirin ban kai ba na je wani babban shago a nan ina sayayya sai na hada wata yarinya karama ita ma ita ma teenagers din ne yar kasar shekara ashirin sai ta bi ni ta ce wance da Allah yar uwa ba ni lambo wai ki sai ce ya zan baki lambo waya ta ce a ba zan baki ba ta ce dan Allah ki bani ta ce to me sai ta ce wallahi birge ni kawai kika yi na yaba da hankalinki da tunaninki kika birge ni shi nake so ne alaka da ke dan naga ke mutum mai kirki ne haka ta saye ta da wannan kalma sai ta karɓi lambar ta ce malam tun da na dawo gida sai na tarar da miss call ɗinta ya kusa arba'in kira kira kira kira na ɗauka ta ce baiwa Allah wai me a na kira ne mu gaisa to na gode da daddare kira kira kira ta ce me kike so sai ce da Allah na so zan miki tambaya amma kar ki damu sai ta ce mata da Allah kina kina lesbian me lesbian ta ce me sai ta maimaita mata kalmar ta ce malam abin da na fara tunowa kawai sai na tunowa yarinya na fa ta wuce shekara 18 19 ba sai ta ce ta ce me ta ce ta ce ke ba ke ba ya bane ke ba yar zamani ba ce ta ce ani ban sani ba ta mata bayani mace ta nemi yar uwar ta mace ta ce ba na yi ke kuma ya kai ki wannan halin suka fara tattaunawa da ƙarshe mala abin da ta faɗa ta ce wallahi bakin cikin iyaye da tashin hankalin 'yan uwa da dangi shi ya jefa ni wannan ta ce ina lesbian kuma ina neman maza maza suna nema ina zina kuma ina neman mata ta ce tana zina kuma tana neman mata ta ce duk wannan abuwan tana yi ta ce yanzu haka ba a gidansu take ba a hotel take wani ne kurin ya ganta a social media ya ga hotonta ya burge ta ta burge shi ya kira ta ya samu wani birni ya kama mata hotel ɗaki mai kyau ya ajiye ta da matarsa fa da ya tashi biyan bukata kawai sai ya zo ya ni mata ko ya ce wa iyalinsa ya tafi gari kaza sai zo ya kwana da ita ta ce kuɗi dai ta ce ba da matsalar su ta ce kina da matsalar wani abu ta ce wallahi ba da matsala amma me ya faru ta ce kin taba aure ta ce wallahi ta taba yin aure auren ne ta kashe shi me ya faru abinda iyayenta ne suka ta haɗu da miji a zalimi macuci mashayi mara kirki mara mutunci amma ta ce an tilasta mata sai ta koma ta zauna a wajensa ta ce sai ta balle ta kashe auren kuma ta samu babbar sana'a yanzu yanzu wa ya ja mata wani abu iyaye da haka one of the mistakes da iyaye suke yi kuskure ba na son faɗi kalmar a ce iyaye sun yi kuskure amma su ma 'yan adam ne ya kamata ku rinka bin kadin 'ya'yanku idan sun yi aure duk lokacin da 'yarka ta kawo maka kukan ana kaza ana kaza kira ka bincika ka tabbatar bi kulli ihtiram wa tawqir da dukkan girmamawa da mutuntawa kada tashi tafi kar ki saki kawo kuka akwai uban da wai malam ba wai wai wai shi wai yarsa ba ta kawo mai kuka uwarsa da uwar yariya za ce ke yau shekara arba'in saba'in ya'yan gidan nan ba sa kawo kuka duk abin da za a miki ya ce gwanda a kawo miki gawarki a kawo masa gawarki miji ya kashe ki da ki kawo masa kukan miji wai wannan wai addini ne wai ya gaya muku wannan addini ne ya gaya muku na na fatima ta kawo annabi kukan yanayin da take taimaka mata ta ce niƙa ya yi yawa a gidan Ali bin Abi Talib duba ta ce hannuna ya yi kanta a gidan Ali bin Abi Talib ta ce ya Rasulullahi ai bayi da ake kawo maka mata ɗan taimaka min mana ka bani guda ɗaya su taimaka min da aiki a gidana yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta kawo masa kuka cewa mijinta zai ƙara aure zai auri mushirka ko zai auri kafira annabi ya ce ki dawo gida 'yar gidan muhammadu ta fi karfin ta zauna inuwa ɗaya da 'yar gidan kafiri ashe manzo Allah yana duba hukuk hakkoki na mu mata a gidajen na aure da haka ba wai imani ne ko tsoron Allah ko takawa ba ka bari ana azabtar da 'ya'yanka wallahi malam akwai namijin da ba shi da kirki ina gaya muku a lokacin da nake bayanin nan ka daina tunanin kai da matarka ina so ka tuno ka da ta yi aure ina so ka tuno yayarka da ta yi aure ina so ka tuno mahaifiyarka da ta yi aure ina so ka tuno wance ba na so ka tuno kamar ai matarka kamar ana ɗaure musu gindi a tuno yarka da ka aurar da ita dubo wannan yarka da ka wahala a kanta yau wani ya zo yana azabtar da ita ka ɗauki aure ka ba wa mutum ka masa hidima ka masa kaza kuma ya zo azabtar wallahi akwai kes ɗin da na zo warware shi wallahi malam mijin yar mijin yar ne ya ce wa uban in ka sake magana sai na ɗebe ka da mari wallahi ya ce sai in mare ka ya gaya wa sarkinsa yan uwa wannan shine suwar na zulmun nisa hotuna da ake na zalunta ainihin wato mata da haka maza dan Allah kuna ji na ku daina zaluntar matanku ku ba su ci ku ba su sha ku ba su sutura ku ba su wurin zama mai kyau yunfiq sa'atin min sa'atihi wa man kudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah musu Allah baya su. khairukum khairukum mafi alherinku ya ku maza inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li nisaihim mafi alkhairi ga matansu wa ana khairukum annabi yace ce ni ne na fi ku alkhairi ga iyali na ga matana da haka ku taimaka wa matanku ku sauƙaƙa wa matanku ku faranta musu kuma ka sani hatta luqma taj'aluha fi fi imra'atik laka sadaqa loma ɗaya da zaka sanya a bakin matarka kana da lada a kai da ka ciyar da iyali taimakon iyali faranta wa iyali sutura wa iyali abinci wa iyali lada ne ba asara ba ne wai wani an ce taimaka aikin banzo ga tun banzo zo na ta kashe musu kudi a banza kar ka kashe musu kuɗi a banza za ka je ka kashe kuɗi a wani guri inuwar giginya na nesa ka shaki abu na ƙarshe da zan tsaya kan shi shine ku kuma mata ku kyautata wa mazajenku yau daga cikin matsalolin da yake damun maza ba auren ba shin za ka samu wacce za ta bi ka shine abin tambaya. Allah ya kaddara ba za mu yi rayuwa mai daɗi ba sai mutum ya samu abokin zama aure sunna ce ta annabawa kuma duk mutanen kirki da suka dama suka samu iko in dai ba larura ba to sun yi aure wa min ayati an khalaqa ku? min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Allah ya ce ku yi aure dan ku samu sukuni kwaya ba kake sha dan ka samu bacci magani ba kake sha don ka samu sound sleep akwai wanda baya son kwanciyar hankali a cikin ku akwai wanda yake so bifi ɗinsa ya daga akwai wanda yake so ya rayuwa ta ta'asa da damuwa da bacin rai to ku yi aure don ku samu sukuni litaskunu ilaiha sannan aure dole sai da mawadda soyayya soyayya love din nan ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan da tausayi kaji qur'ani wala soyayya tausayi duk soyayya da babu tausayi a cikin ta to ta ƙarya ce duk matar da take cewa tana son ka tana son ka kuma ba ta tausayin ka in ta zo karban kudin cefa ne ƙarya take yi duk matar da take tana son ka ba ta tausayin ka lokacin da baka da lafiya duk matar da take son ka ba ta tausayin ka lokacin da kai ritaya duk matar da take tana son ka ba ta tausayin ka lokacin da ka samu karancin aiki ko kwangilarka ko aka kore ka aiki ko yau ɗinka samun ka yayi ƙasa wallahi ƙarya take wani ya ce malam ina cikin wadata alhamdulillah matata ta samu wadata ya ce wallahi malam duk watan duniya malam ina ware mata naira dubu saba'in ba ta sayan taliya ba ta sayan shinkafa ba ta sayan kaza ba ta sayan kaza wannan dubu saba'in din na welfare ne na gida an yi dan baki a dan magi yan ƙananan abu a dan tattasai dan kayan miya tattasai tumatir kawai take siya amma komi in bulk nake siya katon katon na madara katon katon na man katon katon na taliya katon katon na makaroni buhunan shinkafa ya ce wallahi ba ta siya waɗannan 'yan ƙananan abubuwa da ba zan iya zuwa kasuwa ba dan tattasai dan tumatir dan magi dan waye ya ce shi suke siya ya ce malam ni dan kwangila ne sai Allah ya jarabe mu aka samu karancin aiki wallahi duk yanda kake samu ko kar ka dauka yau yanda kake samu gobe haka ne wata rana ka iya samu abun ya dauke wuta Da inda ka kai proposal sai a iya karba sai a ba wani haka rayuwa take kamar yadda yau kana lafiya gobe ba ka da lafiya haka samu yake yau in kai ne gobe ba kai bane da haka duk wanda yake tunanin rayuwar da yake ciki wai har abada kullum haka yake kayi wa kanka shi yasa aka ce ba fa kullum ake kwana a gado ba tafiya za ta kama ka mota ta lalace maka kwana akan kujera alhali kana da babban gado mai lauci a gidanka da haka rayuwa tana iya canja waɗanda suke shagwaba matansu da kashe musu kuɗi su shagwaba matansu da musu rayuwa ta alfahari ku shafa kan ruwan sanyi wannan mata sai wannan ba Allah sai samu karancin samu yace malam sai naga ba zan iya bada wannan saba'in din ba sai na rage na mayar hamsin yace malam bala'in da matan nan ta yi mun bala'i ta ce wallahi ba za ta karfi 50,000 ba ya ce ba taliya ba magi ba kaza ba za karba ba ta ce ba za ta karba ba ita ba baiwa ba ce ya ce Allah ya jarabe ni na daɗa abin ya daɗa ƙasa ya ce malam takaice ma fa sai da aka zo fa talatin fa ake barwa daga nan ta ce aure ya mutu in ta takaice maka zance wallahi haka aka kashe auren ka san me saboda abin da ya saba yana bata yanzu bai saba to su mata wallahi malam kamar yara ƙanana suke di uban da ya saba yana ba wa yaransa leda chocolate kullum zai tafi leda chocolate gobe leda chocolate jibi idan ya zo zai tafi ka bashi kwaya biyu a hannu sai zai kalle ka saboda me baka bashi abin da ka saba kana bashi ba kamar ciki ne nan ka saba kana ci ya cika ya koshi duk da baka koshi ba sai ka ga abokin ka kai wallahi yau hukun koshi ba wallahi yau hukun koshi musamman da ban baka azumin litinin da alhamis saboda baka saba masa ba wanda yake azumin litinin alamis yana gaya wa cikinsa cewa ya kamata ka sani akwai canjin rayuwa wata ran zan iya yini ban ci ba wata ran zan iya yini ban sha ba to wannan wata nasiha ce nake muku ku rayu da matanku wato iya daidai gwargwado kar a wuce gona da iri a koya musu rayuwa mai sauki wallahi in ka kure musu maleji su rar da talauci ya dame ka kuma za su kure maka maleji daga cikin matsalolin mata da zan rufe a shi shine akwai butulci ka gama kyautata musu wallahi in ka samu canjin rayuwa ba lallai ka samu abin da kake so ba malamai suke cewa ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa ku ji magana. ka ji tsoron sharrin ka ji tsoron mugunta ka ji tsoron keta na wanda ka kyautata masa abin da ake nufi mutum yana rana ka jawo shi ka kawo shi inuwa kusa da kai ka taimake shi ka masa ka masa wallahi radda ya juya ma baya zai yanka maka bakin ciki wallahi ce hawan jini ya kama ka wannan sunna ce ta rayuwa ka yadda wanda ka taimake shi zai iya zama ya zama abokin gabanka ka yadda ka a kasuwa zai zama makiyinka ka yadda matarka wata ran za ta zama abokiyar kiyayya gare ka duk abin da ka yi wa matarka ka kai ta can ka sai mata nan ka yi mata kaza ka yi mata duk ranar da ka zo baka da shi gona ba ya faru ba a maki a wajen ta irin ka da ka ka shirya shi yasa aka ce ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma duk wani masoyinka ka so shi da dan sauki sauki kana yi kana duban bakin gatari zai iya yiwa ya juya wata rana ya ka wallahi wannan da baka tsammani din sai a wayi gari a juya kawai sai zama makiyinka haka kuma makiyinka ka yi shi da sauki zaka iya wayan gari makiyinka ne na kawo wuƙa. amma wallahi ya zama shine na kusa da kai masoyinka haka rayuwa take da haka daga cikin ɗabi'ar mata akwai butunci butulci manzo Allah ce law ahsanta ila ihdahunna dahara qalat ma ra'aytu minka khairan qattu da zaka ci gaba da taimakon mace iya tsawon shekara shekara guda safe mai kyau rana mai kyau dare mai kyau riga ba matsala wurin zama ba matsala abinci ba matsala wani ya ce na ba ta ci na ba ta sha tana cikin talauci na ɗauko ta na kawo ta inuwa da a gidan aiki take tana wahala na ɗauko ta na girmama ta na kai ta babban gida na sai mata mota mai tsada na kai ta aikin haji na kai ta umara muka yi yawon duniya da ita na kai ta amerika na kai ta ingila na ba ta kuɗin jirgi na taimaki kaninta na sama masa aiki na kai babanta na mata kaza na mata kaza ce wallahi yau ba ta da maki iri na ga ta nan ga ta ba haka bane ta shiru shine abin da annabi ya ce lau santa, ila ihdahunna dahra iya tsawon shekara guda ko rayuwa gaba ɗaya ka taimaka mata wallahi wata rana za ta iya juya maka baya ta ce ban taɓa ganin ka da alheri ba a lokacin da take maka magana malam kitsan da yake kanta kuɗin ka ne a tamfar da take jikinta naka ne sarkar da take wuyarta naka ne kujerar da ta zauna naka ne gidan da take zaune naka ne ruwan da ke cikin cikinta ta sha naka ne abincin da ta ci naka ne amma wallahi za ta yi buɗe baki ta ce kai ɗin banza me kake ma da shi ɗan iska wata <laughs> wata haka ta gaya mijinta ɗan iska ya ce ni ta ce an zage ka dan abu ka zanka ya ce karfa ki ƙara zagi na ta ce kai ɗin banza an zage ka ta danna mai ya ce to ki ƙara zagi za ki gani ta da danna mai zagi kika zaga ko to shikenan barazana ta ƙare ba zai iya komai to suna da ɗabi'ar butulci ka shirya kamar yadda ka sani a rayuwa wanda ka taimake shi zai iya juya maka baya to ka dauka ita ma za ta iya juya maka baya shi yasa qur'ani yace innama amwalukum wa auladukum fitna a wata ayar yace makiyanku ne da matanku da ku makiya za su zama makiya a gare ku zai iya yiwa rayuwa ta juya sannan daga cikin fitintunun mata a yau ya ku yan uwana ku maza ku zama masu basira shine kun ga wannan social media din wallahi tana da tasiri wajen lalata tarbiyyar iyalinmu na tabbatar kuna son addini kuka zo wannan taron na tabbatar kuna son Allah kuka zo wannan taron wallahi malam ku sa ido akan matan ku dangane da mu'amala da social media na'am mu mu ce a kuncice su a matse su a hana su ba amma a sa ido a kansu duk mutumin da ya samu kare bai training ɗinsa ya bashi dokoki da ka'ida ba wata ran fa zai je ciji dan wani ya zo maka gida da ka kula da matanku kun ga wayoyin nan masu tsada da kuke sayo matanku ya zama under control ɗinku ne saboda me ita mace malam rauni ne da ita yanzu kana ganin ka yadda da ita ka aminta da ita wallahi malam kasuwa za ta je sayayya sai ta ga wani ta ga ya burge ta kuma wallahi ya biyo ta malam muna da kes sai daga nan sai in kai muku har magariba kes din neman mata na aure wallahi yanzu kusan ko bala'in da ake fama ko a nemi matarka ta aure wallahi shi ya fi faruwa da yawa akan a nemi yarka budurwa akwai mutanen banza marasa kirki da ta wannan kafofin suke neman matan mutane da aka ka sawa matarka ido ka taimake ta ka mata tarbiyya ita mace sai an kula da ita da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim imam ibn kasir ya ce ma'anar wannan ayar a rijalu na ana nisa yace maza namiji shine sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idha wajad shugabanta jagoranta mai ladabtar da ita idan ta kauce ashe matarka tana iya kaucewa ashe namiji yana iya ladabtar da matarsa wani tanadi kai ka ladabtar da mata kamata ka ba wai abokiyar zama ne kawai wadda za ta yi ta abin da ta ga dama ba a ah, no no no kar ka samu su ido no kyale ta duk abin da ta yi dan kanta a ah, a ah, akwai ƴaƴan ka dan uwana yanzu kai baka da kishi ka ga wani yana neman mata kai saboda kai da yus ne alade ne kai malam ko a mafarki ka tuno a mafarki kawai ka tuna a mafarki ka tuna cewa yau ga yau ga wani abu a ce a ce ma kaddara kai tunanin shari'a ce ta ce ayi ka ji bakin ciki kaga wannan mata ga ta nan mata ka ce ga ka a daki ga dakin ka ga wani namiji a can wai an ce wai matar ka ce amma ko kobi ne ta zo ta caba kwalliya ta yi ado sai a ce yau ba a dakin ka za ta kwana ba za su shiga wancan dakin ne ita da wani za su kwana ina jin sai ka kusa mutuwa saboda ba za ka iya ba, ko tunani ka tuno wannan a ce yau matar ka ku biyu ne kuke shiyarin ɗinta da wani wallahi ba za ka iya ba yanzu kai ya kamata ka ɗauko 'yar mutane kuna tare kai ne ci kai ne sha kai ne sutura kai ne kaza uwar 'ya'yanka wanda kake so ta tarbiyyantar maka da 'ya'yanka amma ka bata tana yawo a cikin wayoyi maza suna hira da ita wani ya ce wallahi malam gashi na kama tana cacin da wani kuma muna tare a gado ɗaya don wulakanci matan zamani kenan ya ce da na duba sai na a lokacin muna kwance a na juya haka ina mun shari kwar ashe tana ta danne danne da wani Ya ce, kina ina Ta ce, gani nan Ya ce, ina mutumin Ta ce, banza yana nan wallahi wannan wanda abin ya faru yake gaya mun ta aika Ta ce, wai mijinta ne wai banza sai ya ce, to ya za a yi mu haɗu Ta ce, to ka faɗa to ki fito ranar kaza Ta ce, eh lokacin ya tafi aiki zan fito karfe nawa kaza zan zo wuri kaza zan ɗauke ki Ya ce, kuma wallahi an yi hakan kuma bana nan kuma ta fitan ta ce yanzu ya kake ta ce ya ce gani wallahi ni yanzu ma na dawo na gaji ta ce da komin hotonka da Allah an gani sai ya kwabe kayansa zikitir daga shi sai gajeren wando ya ɗauko bidiyo ko hotonsa sai danna matar wani malam tana tare da mijinta ke ma turo min ta tashi ta shiga falo ta gyara jikinta ta ɗauki hotonta ta tura masa akwai wanda wallahi tallahi yana cikin ɗakinsa ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya saboda wallahi in ba mu gyara gidajen mu muna cikin baƙin ciki da wacin rai wallahi ya ce wallahi malam a cikin ɗaki na ina kwance da daddare wallahi matan nan ta yau dare ni ta fita ta zo falo ta kunna wuta ta sa kayan bacci sleeping dress suna bidiyo call da wasu mazan banza ya ce na neme ta na rasa na fita kawai sai na shi na ga falo sai na ga yarinya ta yi kwalliya ta yi ado ta sa matsatsin kaya ta yi mai tana ta ɗaukan hoton ta suna bidiyo call da wani ba ni ba ko mata aure wai ya bugo waya wai yana wai fatawa wai malam in ci gaba da zama da ita ko in sallame ta na ce ashe ashe banza ne kai ma akwai wata fatawa anan ku yi haƙuri in na yi zafi fa ku yi haƙuri ai wallahi koyaya ya kamata a koya mata darasi ta koma gida ta sha koko ta yi zaman gida tukunna ta je ta yi wannan zaman zawarcin to wannan yana faruwa barkace bila adadin akwai wanda abokanansu ne suke neman musu matansu akwai wanda malam direban gida saboda wulakanci direba direba akwai wanda tsohon saurayinta ne akwai to ku kula barin su suna mu'amaloli da waɗannan abuwa na san mutum mace za ta cewa yoni dan an hana ni kaza an isa hana ni kaza to ya za mu mu koya musu shine mu koya musu tsoron Allah kawai ka nuna matarka ta ji tsoron Allah dan wallahi matan wannan zamanin wallahi baka da yanda zaka yi da ita ba dai zaka fita ba ba dai akwai waya ba ai an gama zance wani zai zo har kofar gidanka akwai wanda wallahi har kofar gida ake zuwa dauke ta wallahi miskini ya tafi ofis malam bayi bayi sun yi sallama wani kuma ya zo ya dauke ta ya da ita awa biyu awa uku ya gama da ita ya dawo da shi malam bincike yau ya tabbatar mana akwai mutanen da suna renon 'ya'yan da ba nasu ba a cikin gidajensu saboda negligence wai kai dan boko wai ka sake matarka wai wai a kyale ta boko hauka ne ka sa ido ka kula da ita kai mata tarbiya ina zaki je mu je raka ki wani ya ce malam mata ta ce tace wai za ta tafi biki wai wai za su yi kwana sha ɗaya ya ce ta to ki dan jira ni mu gani ya ce ai tuntun na je na rubuta takarda a ofis ina na ce mai gida na ina da larura wallahi zan nan tafiya sati biyu ya ce ina za ka ce zan kai dai sai dai na dawo ya ce bismillah ranar da za a tafi ya ce sai gashi na jawo briefcase ɗina ta jawo ta ce ya ne ya ce tare za mu tafi ya ce biki ba za ni ya ce ah to me ni ma zan je in ga yan uwa da danginki mu gaggaisa kuma zan kama hotel in kun gama biki da daddare ki dawo muna hotel muna tare a ni wallahi ba zai ta ah, ce me a ciki ya ce wallahi malam na san halinta wallahi akwai wanda za su iya binta wannan garin wallahi malam su dauke ta su kai ta wani guri masu kwana da ita amma allah ya jarabe ni ina son ta ne malam ya ce wallahi lahi sai na raka ki hajiya ta ce ni kuma ba ubanta zai bi ni ta ce duk mata suna tafiya gidan biki mijinsu yana bin sai ni ne wato a samun fitina a samun ni ba yadda da ni ba to wallahi ba za ya to kuma za a je bikin ba yace wallahi ba zan iya barin ta ta tafi ta yi sati guda ba ta tare da ni ba ban san me zai faru ba malam wannan fa shine rayuwar da hausa fulani suke a cikin gidajen su ba aminci Allah ya mana afuwa so da Allah ku kula da ku shine sakon ku mutunta matanku ku ciyar da su ku shayar da su na gaya muku ku kula musu da addinin su kuma ku kai su makaranta duk inda mutum yake matarsa a ko ina kake a abuja kake a lagos kake ana nemo ta islamiyya da matan aure suke zuwa jefa ta ta je ta shiga cikin matan talakawa waye ta shiga ta yi karatu wataƙila a jeho ta aya da hadisi ai wani wa'azi ta ji kai ba za ta ji magana ka ba amma za ta ji maganar malamin nan Zaka haka barin ku a ku su miƙe kafa su ci daɗi su sha daɗi a ba su manyan wayoyi su ta alaƙa da ƙawaye ban yi ma maganar neman mata ba mata su nemi mata yanzu nan nake gaya ma yarinya karama ɗabi'a ta tana neman mata yar shekara under 20 years tana neman mata to wannan is rampant akwai mijin da ya ce wallahi malam ka ganta sai ce shekara bata zo shimfiɗa ta ba ya ce ba lafiya lafiyar ta galau me ya faru ta shiga wannan harkar ne malam idan mace tana neman yar uwarta mace wallahi za ta yi shekara biyar ba ta saurari miji ba akwai wacce ta gaya yar uwar take cewa banza ki a tsaya kina wulakanta kanki ga Allah ya ka abubuwa nan Mene ba satisfaction ake so ba to za ki iya da yar uwarki mace kamar yadda namiji yake neman namiji yau mata su da kansu ke neman yan uwansu mata a gidan biki yau matarka da zaka kai ta gidan biki a can za ta haɗu da yan kungiyar lesbianism masu neman masu neman mata matarka ta zai shiga wannan kungiyar kana nan banza baka sani ba tai ta kaurace maka saboda me ba ta da bukatar an biya mata bukatar ta masifun suna da yawa da haka sakon da ne, ku kula da iyalinku ku kula da matanku ku kula da tarbiyyanku ko kuma mata ku yi biyayya ku yi ladabi ina amfani da wannan dama dan uwa malam Umar Yusuf da amaryarsa Fauziya Aliyu muna muku fatan alkhairi kuma Allah ya sa wannan sako da aka yi aka faɗa ya shiga duniya ta dalilin aurenku Allah ya sa a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya sa kowa ya riƙe hakkin kowa miji ya kula da hakkin matarsa mata ita ma ta kula da hakkin mijinta iyaye ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku ku kuma gaba ɗaya ne muku addu'a da kuka girmama mu kuka saurare mu kuka zauna kuka halarci wannan aure Allah duk wanda ya zo wannan guri ka biya masa bukatar shi ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya albarkaci rayuwar mu gaba ɗaya wanda ba shi da aikin da zai yi Allah ya ba shi aikin da zai yi ɗalibai masu karatu Allah ya sa su gama lafiya waɗanda suke kan karagar mulki Allah ya sa su gama lafiya waɗanda Allah ya ba su sabuwar dama Allah ya ba su ikon yin abin da ya kamata Allah ya tsare mana rayuwarmu ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa duk abin da zai tashi hankalinmu duk abin da zai firgita mu duk abin da zai tsorata mu talauci bacin rai bakin ciki matsin rayuwa kuntata ya Allah ka nisanta mu da shi Allah ka bamu abin da za mu taimaki wani ka ba mu abin da za mu agaza wasu ya Allah ka sa albarka a cikin wannan aure ya Allah ka sa albarka a cikin wannan aure ya Allah ka sa albarka a cikin wannan aure Allahumma ja'alna mubarakin aina ma kunna Allah ka sanya mu dukan mu zama sun albarka a duk inda muke ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu